صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na laraba 24 ga watan jimada akhir bayan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa daga makka zuwa madina na shekara ta dubu ɗaya. da ɗari hudu da arba'in da ɗaya wanda yi daidai da sha tara ga watan fabrairu shekara ta dubu biyu da ashirin miladiyya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan matsalaci masjidu sani kauda wanda ke ba talatin da tara yakubu avenue daura da galaji marud a gwari a kaduna a wannan ƙasa ta mu ta najeriya muna gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka riyadu salihin na abu zakariya'u yahya bin sharaf annawawi ash-shafi'i rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a inda muka kwana a cikin babu tauba ƙashin hadisin ka'ab malik a jerin gwanan karatun wannan littafi wannan shine majalisi na tara a karatun wannan littafi nawa bugun mun kwana a shafi na 55 ne bayan malam ya koro mana kissan ka'ab ɗan malik da ya ba ɗansa labari wanda ɗansa kuma yake ba da labarin abin da mahaifinsa ya gaya masa na jarabawa da ta shigo a rayuwarsa me hikimar gaya wa ɗansa irin musibin da ka taɓa shiga a rayuwa don ya zama karatu mai zaman kansa gari sha ya samu ilimi ya samu gogewa na rayuwa ba'an su fitintunu da ka samu don shi ma ya zama masa darasi da karatu ba mu manta ba a karatunmu da suka kwana bayan irin umarnin da ya zo daga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam Allah ya ce manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya gaya wa sahabbansa a ƙaurace wa ka'ab malik na kwana hamsin kan wanda ya mai magana a garin madina kowa ya kaurace wa Ka'ab bin Malik wannan yana nuna maka daraja da matsayi na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a bisa bin dokar Allah da manzansa har dan uwansa Ka'ab ya mai sallama bayan ya hau kan wato katanga na gonansa yace ne? ka san ina san Allah da manzansa ya juya ya kalle shi ya ce Allah ne da manzansa suka sani an kwansa na jini saboda ne doka ce daga wajen wa da za Allah sallallahu alaihi wasallam kasu mai magana zai zo masallaci dan yayi sallah ya tsaya kusa da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam dan ya gani manzan Allah zai mai magana ko ba zai mai magana ba ya ce. manzo Allah baya kallo na baya mun magana amma in na tashi zan yi sallah ni kadai sai manzo Allah ya dinga kallo na idan ina sallah yace ina idarwa zan juya in kalle shi sai kau da kai in nuna ma bai san da ni ba yace fa a haka muke kuma gashi a lokacin wahayi ya kauce kaga balle in san inda matsayina yake a wurin Allah manzansa ne wanda Ka'ab dan Malik yake cewa wastalbasa alwahyu idha rasul rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ya'tini anan sai wahayi yayi jinkiri shine wastalbasa alwahyu ai abqa wato wahayi yayi jinkiri ya yanke har tsawon kwana arba'in Allah bai saukar da manzo Allah ba balle shi ka abdan malik ya san ina ne matsayinsa ko kuma menene matsayinsa wata daraja yake da shi a wurin Allah ka abdan Malik ya ce, "Iza rasulu rasulillahi sallallahu Alaihi wasallam ya tini a daidai wajen muka tsaya ko?" sai ga ɗan saƙon manzan Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da alayensa yana zuwa mani faƙala shi ɗan saƙon sai ya ce min ji ka abin malik inna rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya muruka an ta'tazila imra'atak ya ce lallai ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da alayensa yana umurtanka ka nisanci iyalinka ka ƙaurace wa iyalinka ka ba suna gida ɗaya ba ai duk madina ne ba ka magana da shi ko to kaga ya ga dama zai iya zama a gida ya dinga magana da wa ta shi kaga ya rage zafi ko to kwana arba'in an ci kwana arba'in to goman da ya rage aka ce to matar ma da batta yanzu duk duniya ba mai mai magana yanzu duk duniya ba wanda zai yi wa ka'ab kan malik magana to amma saboda ƙarfin imani na ka'ab kan malik kuma ya san yayi laifi a wurin wa wajen Allah yanzu yana neman ne mafita ne a wurin wa Allah subhanahu wa ta'ala. wato duk hukuncin da Allah ya yi masa ya amince zai yarda da shi ya san ya yi wa Allah ba daidai ba amma wannan kaga wani tarbiyya ne ake so mu gane kai ne kake yin abu ba daidai ba wata rana sai wata musiba ta afka maka to yanzu idan musibar ta afka maka ya kamata ka amince da wannan musibar ka san kai wa Allah ne ba daidai ba kuma ji matsalan Ka'ab dan Malik ya amince fa qultu Ka'ab yake bada labari sai na ce shi ga wannan dan sako na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da yazo utalliquha amma za af'al zan sake ta ne ko me zan yi kaga wato zuciyarsa ta buɗe zai yi imani da ƙaddara in Allah ne ya ce ya saki matar da zai yi zai sake ta saboda yanzu yana neman yaddan waye Allah ina fata an gane ka duba yanda yayi imani da kaddara dama ai Allah ce wa man yu'min billahi yahdi qalba duk wanda yayi imani da kaddara kamar yadda Abdullahi dan Abbas ya fassara ayar cewa wa man yu'min billahi anan ana nufin al-imanu bil qadri yana daga cikin imani da Allah ko shine khairihi wa sharrihi na kaddaran kenan kuma daga cikin rukunan yin imani da Allah akwai kaddara an gane daga cikin rukunan yin imani shine yin imani da kaddara sa da sa mai kyau da mara kyau Allah ya hukunta haka saboda haka Ka'ab ɗan Malik a daidai wannan gabar sai yake tambaya zuciyarsa ta amince duk wanda Allah ya ce yayi ya yadda duk zafinsa zai jure yayi saboda doka ne daga wa daga ubangiji sai ce zan sake ta ne ko ko me zan yi yanzu yana neman shawara ya ji menene hukuncin da Allah ya tsara akan matarsa da aka ce ya hatta faqala sai shi ɗan saƙon nan da ya zo daga wurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce manzan Allah ya ce in gaya maka a bar matarka sai ce la a'a ba an ce ka suke ta bane bal i'tazilha fala taqrabannaha ka nisance ta wajen tarawa da ita ba kwana arba'in ba ina tare ba to kwana goma nan da suka yi ba a so ka kusance ta na tarawa da ita a wannan wani punishment ne ko? san za su kwana to nan ba maganan kwana ba ne ta ma bar gidan saboda idan tana kwana da shi ai a gidan sai ɗan ji akwai sauƙi ko to yanzu za a bashi ne shi kaɗai a gidan gari in ya fita ba mai magana da shi cikin gida ba ne mai ɗawainiya daman mace ita za ta ma ɗawainiya a gida ko to ba ta nan ya yi da kansa ya sha wannan wahalar na kwana goma wa arsala ila sahibayya bi mithli zalika sa'annan manzon Allah tsira da amincin Allah su fara tabbata a gare shi da alayensa ya aika wa abokaina da muka fada cikin musiba iri daya murara ko binin rabi' da kuma wa umayya ko wa'annan mutane guda biyu ni da su in ji ka'ab malik duk takalmin mu ɗaya ne bi ma'ana e, jarabawa iri ɗaya ke kanmu da gangan muka ki zuwa ba mu da wani uzuri a wurin Allah kuma Allah ya bada doka a kanmu a ƙaurace mana shine yace to abokaina su ma aka tura musu faƙultu limra'ati ka'ab bin malik yace sai na ce wa matata ilhaqi bi ahliki fakuni indahum hatta yaqdi Allah fi hadha al Allahu akbar yace ilhaqi bi ahliki ki je ki riski iyalanki a gida bi ma'ana iyayenki je ki sami ta a gida fakuni indahum ki zauna a wurinsu hatta ya kudi Allahu fi hada al'am har sai Allah ya yi hukunci a wannan al'amari wani al'amari umarnin da Allah ya bashi cewa ya kaura cewa iyalansa na biyu kada ya kusanci iyalansa sa'annan su bar gidan sai zama shi kai tilo a gida yanzu ya samu dama da zai ci gaba da kuka kankan da kansa da kaskantar da kansa zuwa ga Allah don Allah ya kawo masa mafita faja'atin ma'atu hilal bin umayya matar hilal ɗan umayya sai ta zo رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له تزو ومنزن الله تيرا دا أمنسن الله سقارة تبتا أغريش دا آلا ينسى تزورنسا سيتشي مسا يا رسول الله يا مائك الله إن هلال بن أمية شيخ ضائع للي هلال بن أمية دتيجني yana cikin damuwa laisa lahu khadimun ba da wanda zai masa hidima yana cikin tashin hankali in ni na bar gidan kuma gashi dattijo zai wahala ko ba zai wahala ba zai wahala wannan shi ke nuna hikimar da yasa Allah ya ce tsakanin mata da miji waje ala bainahuma mawaddatan wa rahma Allah ya sanya tsakanin mata da miji soyayya da tausayi inna fi zalika laayatin liqaumin yatafakkarun Allah ce a cikin wannan tsarin da Allah yayi akwai alama ga mutane masu hankali to a wannan gabar fa matarsa sai ta tausaya masa saboda halin da yake ciki an daɗe ana tare kuma gashi ya tsufa shi duk damuwarsa yanzu haka zai mutu Allah na fushi da shi saboda dattijo duk inda mutum aka ce ya kai sittin zuwa sama to yanzu duk tunaninsa ya koma zuwa lahirarsa ne ya zai riski ubangijinsa sai dai in ɗan fariki ne ya ba an gane sai dai in ɗan fariki ne shi amma duk mutumin da ya kai sittin to yanzu gabaki ɗaya tunaninsa ka cokaf ya tattara shi ne ya koma lahira saboda yana tunanin ya zai gamu da Allah zai koma yana istighfari yana neman gafarar ubangiji akan kurakuran da ya a baya yana kuma ƙoƙarin gyara alaƙasa da wa Allah kuma ya kyautata alaƙasa da mutane saboda bai san ranar tafiyarsa ba wannan duk mutum mai hankali dattijo haka yake sai dai in an bariki ne shi ba abin da ba zai yi ba sai ya fi ma yaro san duniyar a wannan lokacin to wannan mata sai ta gaya wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba yi fada mai mai hidima in na bar gida fa hal takrahu an akhdumahu shin zaka kyamaci in zauna a gida in ci gaba da mai hidima saboda in na tafi ba wanda zai mai kaga tausayin wa mata ga wa mijinta kuma wannan sai ya nuna matan sahabbai su suke yi wa mazajensu hidima sabanin matan mu a yau ina fata an gane zaka ga mace za ta bude baki ta ce maka ita fa ba an kawo ta bauta bane ko ba ga bane ta ba wahala ta zo yi a gidanka ba ta me kika zo yi za ta ce ita ba wahala ta zo yi a gidanka ba saboda haka akwai abin da ba za ta yi ba dole sai ka mata kaza sai ka mata kaza ita ba za ta yi ba Fatima binti Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ta yi wa mijinta Ali bin Abi Talib wanda a gidan babanta ya taso ɗan uwan babanta ne ne kuma gare ta tana yi masa hidima har sai da hannunta ya yi kanta ya kakkarce kamar bayan kada saboda hidimar da take yi ta zo wajen babanta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce ya ma'aikin Allah jubayin da hannuna ya koma hannuna ya kukumbura ya ɗaye fata na duk ya tsage in an samu wani bawa daga cikin kaman yaƙi a bani mana ya rage min hidiman da nake yi a gidan mijina ne manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yadda tafi kowace ya a duniya daraja kuma har duniya ta nade babu ya da ta kai ta daraja kuma ba za ta kama akai fanta a daraja ba a duniya da lahira manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce baki bawa da zai miki hidima abu ne mai sauki amma ba zan nuna miki abin da ya fi ba wannan daraja a wurin Allah ba da kuma zamanki a gidan mijinki ba ki ce subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ki ce so goma goma ya fi a baki ba wanda zai miki hidima ki koma ki ci gaba da yau mijinki hidima Allah baya kaunanta ne baya baya santa ne amma ga abinda manzan Allah ya gaya wa Esa, tana yi wa mijinta hidima kuma ce ta je ta ci gaba ya fi mata alkhairi da abata wanda zai rage mata aiki to mata masu ji za su ce to ga wani ɗan bukulu sai mana ya ce kada a kawo mana wanda zai mana hidima ko misali ne ba haka karatun yake ba ana so a nuna hidimar da fa za ki yi wa mijinki ya fi miki alkhairi da lada a wurin Allah akan wani ya zo ya ki don wani ya taya ki ba a ce laifi ba ne amma kin fi samun lada idan ke kaɗai ne kike yin wannan aikin shi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya duba mata ladan da za ta samu da daraja a wurin wa Allah shi sa ya kwaɗaɗen da ita ta ci gaba ko wanda su lahirarsu suke yi wa hidima ba duniyar ba ga abin da. ita ma matan hilal bin umayya ta ce yi masa hidima shin za ka kyamaci in ci gaba da yi wa mijina hijima kawala la sai manzala ce a'a abu laifi walakin la ya karaban naki ka duba sai manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ce sai dai kada ya kuskure ya sadu da ke yanzu doka ne kaga kenan idan ta zauna tare da miji zai iya sha'awarta ya ce zai me zai kusance ta to doka ne in ma ya ce zai yi da ita ta amince amince matsalan har ka ji amsar da ta fada qalat sai matar ta ce innahu wallahi ma bihi min harakatin ila shay'in ta ce lallai shi mijina hilal bin umayya ba yi da wani katabus ba yi da wani motsi na wani abu da zai yi wa wallahi ma zala yabki منذ amrihi ma kana ila yawmihi hadha na rantse maka da Allah ya ma'aikin Allah mijina tun ranar da ka ba da hukunci kwanaki arba'in da suka wuce kenan ko tun ranar da ka ba da hukunci a kansa da shi da abokansa bai gushe ba yana kuka tun da ka ba da wannan umarnin har zuwa yau dinnan da nake maka magana mijina yana cikin tahaici da bakin ciki jama'a kana arba'in bawan Allah na kuka kasa wannan ba karamin musiba ba ce kwana arba'in yana kuka kullum cikin kuka yake kasa wannan kunci ya kai iya kunci kuma wannan shi ke nuna maka cewa wato kwaɗayinsu yaya lahirarsu za ta kasance yaya ƙarshen al'afarinsu za ta kasance saboda shi yanzu ya riga ya tsufa in Allah na fushi da shi ya ce kada kowa ya yi masa magana a garin madina yanzu kuma an ce hatta matarsa da yake ɗan rage kewa da ita ya rage ko zafin abin da yake ji wanda tun da aka ba da hukuncin bai fita ba ba yana cikin takaici ne an ce ita ma ta bashi ka kusan wannan mutum yana cikin tashin hankali ya kai makura a cikin tashin hankali matan yanzu take shaida kwanansa arba'in kullum kuka yake yi saboda yana cikin takaici da damuwa saboda bai san karshen sa ya zai kasance ba saboda alakarsa da ubangiji فقال لي بعض أهلي Ka'ab dan Malik ya ce sai wa'ansu daga cikin ‘yan uwana suka ce min, Law ista'azanta Rasulallahi sallallahu Alaihi sallam fi mara'atik faqad adhina limra'ati hilal bin umayya an takhdumahu da kaga kenan tausayi na ƴan uwa ya zo ko sai suka ce law ista'zanta rasulullah sallallahu alaihi wasallam da dai ka nemi izinin manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a duk shi da alayensa fi mara'atika a cikin sha'anin matarka faqad azina limra'ati hilal bin umayya an takhdumahu saboda shi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yayi izini ga matar hilal bin umayya ta ci gaba da yi masa hidima a gidansa sai ma ka nemi wannan alfarma saboda an san manzan Allah uzun yana bada me uzuri to in ka gaya wa manzan Allah yanda wancan kaga shi wancan ai ba shi ya nema ba ko waye ya neman masa matarsa ce ta nemi wannan rangwamen a kanwa mijinta wannan shi yake nuna kenan idan miji ya shiga cikin jarabawa haka ita ma mata za ta tausaya masa halin da yake ciki na jarabawa ko shi sa Allah madaukake yake cewa innal ladina amanu wa amilus salihati يجعل لهم الرحمن ودا للي وعند سكي إيماني سكي نجرتد أيكا الله ذي سنية سويية تكان سدجونا يتمثل المؤمنين في كوادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عبو جاء له سائر الجسد بالسهر والأمة حديث مخالد مسلم دقاء أبو غيره ya kwatankwacin siffar muminai fi tawadihim a wajen soyayya da suke yi wa juna musulmi da musulmi sai mumini ne wata ta'atufihim da tausasawa da suke yi wa juna wata tarahumihim da tausayin da suke yi wa juna saboda kauna da suke yi wa juna don Allah kamathalil jasad kamar tamkar jiki ne ganga idza ishtaka minhu buhun. idan wata gaba a jikin gangan jiki ya kama da ciwo ta da'a lahu sa'irul jasad sahri wal humma sauran gangan jikin zai ɗauka da gajiyawa da zafin jiki kenan idan dan uwanka shiga cikin damuwa to ya kamata kai maka mai me shiga cikin damuwa wannan da sharadi in akwai imani a zuciyarka an fahimci matsalar tunda an ce mu'minai kenan kaga mafhumul mukhalafa wanda ba mu'mini ba ba zai damu da halin da dan uwansa musulmi ya shiga na damuwa ba kaman ji wannan matsalan to ga abinda dan uwan Ka'ab dan Malik suka gaya masa fa qultu Ka'ab dan Malik yace sai na ce musu la asta'dinu fiha rasulallah. sallallahu alaihi wasallam ni bazan nemi izinin manzon Allah tsira da amincin Allah su fara tafiya a gare shi da Allah ya cikin sa ba ne dalili wama yudrini ماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذنته فيها ميزي سندني أبنك منزن الله صلى الله عليه وسلم zai faɗi? idan na ce ya min rangwame matata ta zauna a gidana an yi ban san amsan da zai bani ba kaga kenan kada a bashi amsan da ya fi wancan zafi an gane saboda ya san abin da ya me da kyauta ba ba daidai ba to wannan shine adalci na rayuwa idan ka yi abin da ba daidai ba ka yadda ka yi ba daidai ba ka fi samun sauki wannan rashin daidan da ka yi ka amince ka yi ba daidai ba zai sa sauƙi a zuciyar duk wanda zai ji labarinka hatta wanda ka yi wa ba daidai ba zai iya in ya ce in ka ce ya fi min zai me zai ji sauƙin ya me da ya fi ma saboda me ka nuna me ka yi kuskure kuma ka yi nadama amma ka nuna ma ba ka yi ba kuma abin da ka yi daidai ne to nan yakan sa zuciyar ɗan adam ya tafasa to a lokacin kuma zai maka furci idan ya maka furci ka kaɗe saboda a lokacin zuciyarsa ta ne ta tafasa yana cikin zafin abin da me yi masa in ya ce ya Allah kan kai kaza to Allah zai maka dan hadisin asabu sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mutum dan uwanka yi maka addu'a mummuna saboda ta zalunce shi yace addu'an tashi take sama haka manzo Allah ce ka annaha shiraratun kai ka ce walƙiya ce kar tana haskaka sama alat take yi wa Allah dawa mala'ikunsa sai Allah yana ganin walƙiyar da addu'an nan ke yi sai Allah ce wa izzati wa jalali na rantse da buwaya ta girmata la ansurannaka wallahi sai na taimake ka balo ba da hin ko da bayan wani ɗan lokaci ne sai na saka maka to amincewa ka yi a daidai ba shine zai rage maka zafin duk wani hukunci da aka yi maka kamar ji matsala yanzu me ya faru tsakanin sayidina abubakar da umar hadisin bukhari da muslim ai sayidina umar sayidina abubakar ne wa sayidina umar ba daidai ba ko sahabbai ne kuma the best a cikin sahabbai ko daga wannan sai nuna maka da human band of naked me mystics amma tsakiyar da ka kuskuren shi ne kuma matsala ko sai da na abubakar ya yi wa sai da na umar ba daidai ba don kasancewa mutum mutum ne sai sai da na umar ya fusata ya ji zafin abin sai na abubakar ce ya haƙuri sai ce ba zan haƙura ba me yasa ya ce ba zai hakura ba saboda me ya riga ya fusata an fahimci matsalan sai sai na baka dai sauka ya san yayi ne yayi laifi yanzu da ce yanzu duk alakata da Umar ya za ya yi min irin wannan fushi ai kan adam ne ko kuma shi ne ya masa ba daidai ba ya san cewa tabbas na masa ba daidai ba sai ya sauka sai tafi wurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam don ya neman masa sauƙin abin a wurin umar don ya san in maza Allah ya magana dolewa sai na umar ya mi da sauka sai zo ya cadda maza Allah yana karatu kamar yadda muke cikin matsalaci haka sai ce ya ma'aikin Allah rigima da haɗa ni tsakanina da umar na ba shi haƙuri kuma ya ce ba zai haƙura ba sai maza Allah ya fasata sai ya hausa abin da ke wurin da fada wai me yasa ba za ku kyale min abokina ba ne wai a cikin ku me yasa ba za ku kyale min abokina ba dukkan ku nan da na tallata muku musulunci kun karyata ni tun da yake a duniya bai taba karyata ni ba me yasa ba za ku kyale min abokina ba wani sahabi uzuri ya fitar da shi daga masallaci sai dana umar lokacin kuma fushin ya sauka sai tafi gidan sai na bakar dan ya gaya masa cewa me ɗazu fushi ne ya sa ya ce bai bi sauka ba yanzu ya sauka ya haƙura yana zuwa gida sai aka ce aikin na abokan bai dawo gida ba yana masallaci sai ya doso hanyar masallaci yana tahowa sai wani mutum wannan mutumin da fita sai haɗu da shi ina za ka sai ce masallaci ya ce yau za ka sha faɗa kaga irin fushin da manzo Allah yi sallallahu alaihi wasallam sai da na'umar da shigowa masallaci sai manzo Allah yanke karatun da yake wasu abai da hau sai da na'umar da fada yace me ya sa ba za ku kyale min abokina ba wai don me ya sa ba za ku kyale min abokina ba kanku nan da na tallata muku musulunci sai da kuka ce ƙarya nake yi tun da yake bai kare ta ni ba a duniya kai sai sa ba za ku kyale min abokina ba muhallin shaida cikin karatunmu yana bakar ce fada a gurfane ya rike cinyan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya ma'aikin Allah ni nayi ba daidai ba shine mai gaskiya kaga kenan ne yanzu ba yana jin dadin fadin da ake yawa ba Umar bani a'a shi bukatar sa sai na Umar da me ya hakura an fahimci sakon kaga inda irin mutanen yau ne zai ce ai jiya ma harara ta yi haka wani zai ce ma a'a shi bukatansu saboda ya dai san wannan ba daidai ba duk da manzo Allah ya yi fushi ya goge wannan abu a wurin Allah bai goge ba kuma ya goge abin a wurin manzo a wajen sayyidina Umar kaga bai gogu ba ko yanzu yana neman mafita ne don sa da ubangiji ta ƙara ƙarfi ko sannan sai manzo Allah ya sauka saboda ya nuna cewa tabbashi ne ba daidai ba kaga kenan komin ɗacinta ka faɗi kayi ba daidai ba sai ka zauna lafiya duk abin da za a maka a yi ce e ka cancanci a maka saboda ka san yi ba daidai ba amma za ka ga yau mutum ya yi ba daidai ba amma za ka ga yana sai ce kai ne ma ka ba daidai ba kuma shi da kansa ya san abin ne ba daidai ba ne kuma sai ya juya abin ya ce kai ne ka masa ba daidai ba kuma har ya je zai iya gaya wa mutane ka masa ba daidai ba ko kayi kaza ko kayi kaza na za mu kai rayuwar nan ka ji tsoron al'amari ƙarshen rayuwarka ba to alaƙarka da Allah kuma fa Allah shirya da mu kaga anan da shi bai san abin da manzo Allah zai faɗi ba kuma sai faɗi dalilinsa na biyu sai ce wa ana rajulun shabun ni kuma matashi ne wancan kuma ne dattijo ne a ba dai tsoho ba ke tijo <laughs> eh dattijo ne eh in kace tsoho ai akwai matsala eh dattijo ne eh mutumin kirki kenan ko yawa yace ni kuma matashi ne kaga kenan shi zai iya jurewa wahalar da zai sha a gidansa shi kadai ko amma wancan dattijo ne ya riga ya manyanta yana buƙatar wanda zai agaza masa ta ga nan akwai karatu darasi idan uba ya manyanta to yanzu wajibi ne ya su tausaya masa su dinga yi masa hidima saboda ya samu saukin rayuwa saboda yanzu al'amarinsa gabaki ɗaya tattara yana tunanin ina ne lahirarsa to ku kuma ku taimaka masa wajen kyautata masa hanyar da zai samu lahirar shi sauki shine amfanin haihuwa saboda uba idan ya manyanta rayuwarsa ta kan rataya a kan ƴaƴansa da suke manya zai sa hope saboda su ne magadansa su ne wanda za su baye gurbinsa su ne za su toshe kafa a gidansa ko da bayan basa shi sa kana wani abu da ɗan uwanka sai a ce to yanzu in bana nan haka za ka yi saboda duk tunaninsa ya koma ne lahirarsu mutuwarsu yanzu wane in na tafi yanzu haka za ka yi da ɗan uwanka wane ku dinga hakuri da juna mana me yasa yana so ya nuna maka cewa to yanzu fa kai ne hope ɗinsa a gidan amince matsalan kaga laita shababu na ya arifu na haza kai can matasanmu ba suna gane wannan karatu amince matsalan kuma duk wanda ya yi asaran hidima da zai yi wa babansa bayan ya manyanta ya yi asarar duniya ya yi asarar lahira saboda ba ka da wani lokaci mai tsada a rayuwarka kamar lokacin da babanka ya yi manyanta kamar hidima duk abin da kai mana na hidima ba ka biya shi ba saboda haka kuma duk yadda ya kai ga fusata ka kakka manta lokacin da kake karami ka masa fi haka haka ne ka fashe ma da kuka babanka a dake ka a dake ka kuma ka daina kukan ba yanda aka yi da ba yanda za a yi da kai sai an yi maka abin da kake so haka ne ko ba ka ba to yanzu babanka ya manya ka ce wo oh, ni babana ya dame ni wallahi kai ka manta lokacin da kai ka mai lokacin da kake karami ko ba haka bane wani lokaci ma a siyo ma kaya ka ce ba irin shi kake so ba kai ta kuka wani lokaci tausayi na uba ya kama shi da zo yi maka yi da nufin ya maka wannan abin amma saboda ya ga yaran tana tattare da kai baka mallaki hankalinka da za ka gane abin nan yi da kyau ba sai ya maka in yi maka ma ya kalle sai dariya ya ce yaran ta kenan aka bari wannan duk hikiman fa babanka ne maka sai wanne za ka mai kaga akwai matsala shi Allah ce imma ya bulughanna عندك كبر أهدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الظل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا wanda ya rasa yi wa iyayensa hidima bayan sun manyanta ya taɓe duniya ya taɓe lahira ya yi asarar duniya ya yi asarar lahira kuma bayan da za a yi ya mutu shiga aljanna ko a ka'aba yake kwana wannan shi ne ka'idan ka wannan karatu kula shirya da sai ce falabistu bi zalika ashara layalin ka'ab dan malik ya ce sai na zauna a haka kwanaki goma fa kamula lana khamsuna laylatan min hini min hina nuhi an kalamina sai ya cika kwanaki hamsin gare mu tun lokacin da aka hana a yi mana magana mun kwana hamsin a garin madina ka so kafinta ba mana magana ba irin yanzu bane balle ka ce barin je zariya ko tunda kaduna ta yi zafi ko eh za ka ce barin je zariya tunda kaduna ba mun magana in na je zariya kila zan samu sauki ko tafi kano a'a ka cokaf ɗin su an san su da garin madina kowa ya san kowa a cikin musulmai kuma ba wanda ke musu magana su ukun nan ko kasuwa ya je ba dundun ba mai maka magana san wannan ba karamin kunci bane da bala'i ba karamin jarabawa ba ce wa'annan bayan Allah suka shiga saboda sun yi laifi guda daya tilo kawon Allah ka tambayi kanka ni in tambayi kaina laifuffuka nawa muke yi wa Allah Allah bai ce mana komai ba wa'annan fa laifi guda ɗaya suka yi wa Allah wanda duk duniya an shaida mutanen kirki ne a mutanen banza ba amma ka duba hukumar da Allah ya musu ya ce a ɗauke musu da magana ake kwana arba'in ba mai musu magana kwana goman da ya rage sai aka ce matansu masu bar gidan a basu a gida daga su sai su karan kansu kawai ba wanda ke masa hidima kwana arba'in an musu hidima ko to kwana goma nan ya fi zafi an ce dama aski in ya kai gaban goshi ya fi zafi ko lokacin da aka kai ƙarshe ana so su ƙara jajircewa da kwana hamsin ne yanzu suna bainal khawfi war raja goman nan da ya rage ya zai kasance Allah zai shigar da mu wuta ne ko ko zai yafe mana kaga ba su sani ba to kaga yanzu ne kamata a jajirce ko a himma kamar yanda manzo Allah yake yi idan an kai goman karshe na watan ne ramalana sai a hana kai bacci kwana goma ne a shekara ko to dan kai kwana goma baka yi bacci ba a cikin kwana ɗari uku da sittin kaga kawai kwana goma ne kwana ɗari uku da hamsin kana bacinka to me yasa za ka ba za ka ba ka iya takura kanka ba na kwana goma duk wani abin da kake yi ba za ka haƙura da shi ba saboda wannan in ya kubuce shekara za ta ba ka da lamunin kana da kai ko kam kunta ta'rifu mimman sama fi salafin min bayni ahlin wa jiranin wa ikhwani humul أفناهم الموت واستبقاك بعدهم حيا فما أقرب القاصي na الداني mutane nawa ka sani a bara an yi azumi da su yanzu ba muna mada akhir ba da yawansu ba a karasa azumin da su ba sun mutu kuma ba a bushe ba mutuwa ake yi daga cikin 'yan uwanka da makwabtanka mutane da yawa sun mutu saboda haka mai saba wa Allah ba zai zama daidai da mai yi wa Allah ibada ba Allah ya samu dace to Ka'ab dan Malik ya faɗi magana ya ce kwana hamsin kuma gashi lokacin mu yayi kuma sai ya zo a daidai ga da ya kamata mu tsaya ko dan akwai alaman wajen tsayawa anan ko sai mu tashi ثم صليت salatal fajri sabaha hamsina laila ina ganin sai mu kwana a wannan gaba in Allah ya raya mu sai mu tashi kan wannan gaba insha Allah subhanahu wa ta'ala subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk na'am in aka tambaya a cikin karatunmu kuma babu shi kenan sai mu yi sallah na'am to bari mu fara da dattijo na baya yawa na'am wannan ne kaɗai bai ji ba kuma da gangan yake zuwa ba wai yana da uzurin da shari'a ta amince masa kaɗai je ba hmm. na'am na'am a ɗaya ne da tijo hmm, shi ne hilal bin umayya eh. yawwa rashin zuwan sallansa laifi ne amma halin da yake ciki an ɗauke masa mu'amala to shi kuma sai shiga cikin damuwa damuwar ai manzo Allah ya san da haka amma sai ba a ce komai ba saboda yana cikin wani hukunci Allah ne ce a kaurace masa yanzu manzo Allah yana jira ya ji hukuncin da Allah zai yi a kansu sannan sai ya hukunta amma ji matsala yawwa shi damuwa ce yake ciki saboda takaici da laifin da yake gani to yanzu da kai gaba mutuwa kuma a ce Allah na fushi da ni to in mutu me zan gaya wa Allah kaga duk mai hankali ya san wannan ko shi kuma yaro ne ce shi sa ni damuwa ta ta dan bata kai nasu ba yace yana gani ni matashi ne sai in fito kaga matashi zai ga ah to ai akwai life zai bai da sauran rayuwa amma shi yana gani fa ya kai karshe kuma kwana hamsin idan na mutu kafin kwana hamsin kuma ba ka fahimci matsalan ai kashin hankali ne bajin mai hankali shi ma ka dan malik zai zo ya faɗi wannan maganar cewa sai na fara tunani yanzu a kwana arba'in din nan inda na mutu to yanzu ya za a yi suwaye za su min sallah maza ba zai min sallah ba tunda maza na fushi da ni kuma duk mutanen kirki da ake koyi da su ba samun magana to ya gawa na za ta kasance kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce in aka samu mutanen kirki suka yi wa gawar ka sallah ba sa shirka da Allah sun kai ɗari ko da ka yi laifi matukar ba shirka ka yi ba kana abuki da shi ba laifi ne tsakanin ka da Allah dalilin sallan mutane ɗarin nan da ba sa shirka suke maka Allah ya yafe maka zai shiga duka aljanna kaga zai rasa wannan ko duk wa'annan abubuwan shi suka duba hankalin sai tashi amma mu yau ba mu ma damu ba oh, ba mu damu ba wa zai mana sallah ba ma damuwa amma su da sukan duba mutane shi sa wajibi ne ka faɗi wa zai maka sallah su kafin ka mutu ina fata gane wasiya za mu zo karatunsa eh in na mutu wani nake so ya min sallah an fahimci matsalan ne magana ga wanda ga irin mutanen da kake so su ma sallah ba mutane ba ko mutanen banza ba ko makamancin haka dan su ma cikin abokanka wallahi na gaya maka ba za ka gane cewa ba sa kaunan ka ba sai ranar da ka mutu wani duk ai service ne wannan ya faru ba zan manta ba san ne ya mutu san ya mutu an ce san kowa san waye matsayin san ya mutu za mu mai mu muka mai wanka mu uku abokansa na cikin falanta sun buɗe jarida suna karanta har tana jin muryan wa'ansu ana tafi na fito wani daga ciki ya ɗan jamin riga a fata malam na ce haba bana a cikin gidan mutum ma sannan ya ce ga fata malam a karama kallawo kuma abin takaici saƙon da nake so mu gane a nan shine gawa ce fa a kwance wanda an jima ko gobe su ɗin ma za su iya kwanta amma ka duba abin da aka yi da ina ga ake kai ne balle ma ko yaya ko makamancin wannan abokai ne fa abokan da ake harka tare da su suke wannan abu ka kusan akwai abin tashi hankali shi sa in za ka abota ka zaƙulo ka tace ka tankaɗe ka rairaye ka nemo mutumin kirki eh, kai hatta abincin ka manzo Allah ce in za duk wanda zai ci abincin ka ka tabbatar yana da tsoron Allah am ko ko wani karabi ce zaka bashi abinci ba amma yau duk ba shi bane damuwar mu Allah ya samu dace na'am eh na'am mutum ya aure eh. eh to in faɗi ce kai ne kace in ƙara <laughs> eh. Eh. haka ne eh haka ne amma a indiya na yi eh mutum ya saki matan ga eh cikin duba cikin kuran sosai ba cewa mutum ya saki mata ya Allah ne ya ce a saki amma akwai dalilin da ya sa ake saki ba haka kurin wai dan ta zage shi ya jure shi ma wata rana maman shi ta zage baban shi haka ne haka ne ko ba ka ba ji ma wata rana baban shi yayi abu ta kalle shi musamman ma idan ma kila kafin lokacin da zai mata mata ta biyu abokiyar zama fukin namiji ana ba zagi ne, ai duk yaran mata kenan ko da eh, duk ranar da namiji za ka zance munafikin namiji zai kara kenan za ka zance abin da ka kulla shi a munafunci ka ta munafunci yake karewa to za a yi kishiya kenan in ka ji na wannan yaren a wajen mata to za a yi kishiya ne eh a qur'ani an halatta saki amma ba haka eh, wato saka kai yadda mutane suke yi ba eh dalilin da zai iya sa ka sake mutum ya saki matarsa shine na farko a ce mata sallah kusa kusa ba a zama da irin wannan mata sannan na biyu matar da take tsaki ina fata an gane ita ma mijinta ya samu confirm ba wai speculation ba yana da yakini tana wannan abin ba su ɗaya ba ba su biyu ba duk hanyar da zai biya hana ta ta kyanuwa dole batta don ba a zama da mushirka ina fata ka gani na uku matar da ba ta kimanta iyayenka kuma kullum tana zagin iyayenka ba ta kallonsu da daraja su ba zama da ita saboda za ta cika zuwa ga wuta ta zagi babanka ko mamanka ya jawo kai ka auro ta kai kuma iyayenka su ne hanya mafi girma na samun ina aljannanka

daidai ne ba laifi ba ne sai dai abin da ake yi kila ba ta san kimar iyaye ba tana da karancin ilimi na addini sai ka fara karanta ita ta san hukuncin ina fata an gane ne da na biyu a ɗabi'ance ci duk wanda ya sani a hankalci ya san uba ba abin wasa ba ne kuma ya san uwa ba abin wasa ba ce ina fata an gane a hankalce duk wanda bai gurɓata tunaninsa ba to anan ya kwaɓe ta in ya ta ya zama ɗabi'arta ba ta ganin su da kima ba wai dan ta yi so ɗaya ya ce shi don a'a saboda akwai wanda sun mai da shi rigan sawa kaɗan ka zagi babanka ka zagi mamanka ka ci mutuncin su irin wannan ba a zama da su amma dan kuskure ta yi saboda kusurin ta zaga da sauransu har dawo tana nadama to ga wannan shedan ne ya samu galaba a kanta sai ka ladabtar da ita abin da ya dace ka ladabtar da ita ina fata an gane daga nan sai kuma a cigaba da rayuwa da ta riga ta gane cewa abin da ta yi ba mai kyau bane ba wanda ta mai da shi riga ko da yaushe aiki fita aibanta iyayenka to ita ce ba zama da ita an gane ba wai dan ta yi kuskure yau ce shi ke na malam ya ce eh goda a ba abin da ake nufi ba kenan eh am sannan zina akwai zina abubuwan da yawa bana so in kawaita ne saboda lokaci eh suna da yawa zina eh shi ma ai wannan hankalce ba namijin da ba namijin da zai zauna da matar da ya kama ta tana zana. sai dai na taba ganin wani ya kama ta red handed tana zana. yaye shi ne ma ta kawo shi office ina muka zauna bai suka ce su suka tirsa sashe ma ya sake ta tun da ya sake ta sai dai na zuwa aiki ko yana ta kuka a gida baloto wai da ya zo muka zauna sai nake suke ce mun malam kamar na siya sai nake cewa to wai kai me ka gani ne a tattare da ita da kake cewa kake kuka kake baki ciki ka cin abinci da sauransu malam fara ce <laughs> yadda ka san almara yadda ka san almara wallahi abin takeici yadda ka san almara abin ina kallon iko Allah na ci ikon Allah wani abin an gaya maka in ba ka gani bane wallahi ba za ka gaskata ba ce fara ce da kalle shi ce alawayo eh ni na sani na san cewa ba daidai yake ba su da kansu ma sun ce abin da yasa suka kawo shi suna suspecting kamar ta mai asiri sai yadda take sai yadda ta yi kaka wannan abin takaici ne ana samun irin wannan abubuwan Allah bai sa mu dace na'am <laughs> eh akilu akilu ka cire jakanka eh jakanka ga wanda ya kawo zai cire akilu to dauki jakanka <laughs> eh for security reason wa alaikum salam eh eh eh eh eh eh wannan ai karin magana ce wacce take ba daidai ba tana nuna mummunan ɗabi'a na ɗanɓarewa shine na selfishness kuma gashi ne yana bin mu mummunan ɗabi'a ai da ba addini karin magana shi aka ɗauke shi kaman intention kaman nassi an ce in gemun ɗan uwanka ya kama da wuta ka shafa wa naka ruwa kenan ya kone kenan shi kaga duk musibar da ya shiga kai ba ruwanka ana ka ce wai ana suna a gidan sukari ya ce mu gani ne inan a bashi in an bashi shine san ana suna amma tunda ba bashi ba to ba sunan aka ba kaga selfishness kenan ko yake nuna mummunan ɗabi'a ce sannan aka ce so so ne amma san kai ne ya fi da a samu a gidan wani gara a gidanku a gidanku a ɗakinku a ɗakinku a kanka haka kenan ne kal san kai yake nuna da kuma gashi nan a mu na arewa shi sa wani zai ce in dai za a bashi kuɗi ko in za a kashe ka dutse a kashe shi matukar zai samu kuɗi wannan ayyabi ma ɗabi'a ina fata an gane haka haka wannan ba ne bane shi yasa dole sai an dinga yi wa juna nasiha in ana karatu dan mutane su gane ɗabi'u Allah shirye da mu Allah ya samu dace kai tambaya ai kai ne na ƙarshe na'am eh ba daidai ba ne sun yi bida saboda bai zo a cikin hadisin ana karanta ta ba eh bida kuma shine ka zo da shi manzo Allah ya zo da shi ba eh manzo Allah ya san wa annal masajida lillahi fala tad'u ma Allah ahad amma kuma eh manzala bai ce a karanta ta ba ba shi manzala ya faɗi ba wanda manzala ya ce a faɗi shine daidai da eh, kuma shine mafi alkhairi ka bi shi sai ka ga kasira wa in tuti'uhu tahtadu haka Allah ce in kuka masa biyayya duk abin da ya zo muku da shi to za ku shiryu mafhumul mukhalafa in kuka saba masa to za ku halaka Allah ya tsire mu sai yaro menene ya yi rashin kunya ya cancanci a zane shi gane ya cancanci a zane shi shi wannan wa da aka ce mai gajaka ya kai sai ce ga kaninsa a ba ya yi rashin kunya kuma wato karanta ne shi da yake neman albarka ai da yara na da wayo za su fi kowa yi wa iyayensu hidima ga fata ansa kakka bari wani wanka ya rubuta yi wa babanka hidima saboda ya gama kwashe albarka ko sai baka sani ba saboda haka ayi rige rige kan kubari kana zuwa ka ce baba ni zan kai to ina ka zai ji daɗi zai ce Allah maka albarka zai bi ka amma yaran yanzu yana gani ma sai ka ga dan kirkir wani abu wai dan kada a ce ya zo a ji ma ku yara ke kuskure kenan kullum ka nemi albarkan babanka ina fata an gani da na mamanka don ka samu duniya da lahira ɗaya daga cikin limaman madina a makka shi ma ya faɗi wannan ya ce ba bayi wato addu'an mahaifiyarsa ke binsa saboda lokacin da yake kalmi ya ce baya jin magana in an kira shi za a aike shi sai ce ba zai ji ba ya ce mamarsa sai ka ɗauki magiya tana dukan shi amma kuma tana mai addu'a ja'alaka Allahu imaman lil muttaqin Allah ya sa ta ta zama jagoran duk masu tsoron Allah a duniya yace yau gashi duk mai tsoron Allah a duniya zai zo in mai sallah kenan addu'an baba ta ce karɓa kaga iyaye kuma sai a yi iya baki ko in yaro ya fusata ka ko in fusata ka ce Allah shirye ki ina ba ta an gane kaga laraba sun saba da wannan in yaro ya wani abu sai ana duka shi ba Allah ya kira wala kirshi wa ana mai fada ne tabi Allah shirye ka mu nan ba sai dai ka ji a shari'a ko kaga ba daidai bane Allah shirye da mu Allah ya ba mu ikon gyara dabi'un mu فسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك